Allah zama masu zuwa katin nan kowa ya saba da inda ya zo ya zo ya zauna abin da ya zo da Allah ku daina zama a wajen da kuke ba daidai ba ne kowa ya saba in dai katu ka zo ka zauna ka jira karatun shi kan shi zama ya da ladan shi bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 malam abdurrahman dan amru amru dan yuhmidu ana mushi alkunya da abu amrin al-auza'i wanda aka haifa hijira da shekara 88 sannan ya rasu hijira da shekara 157 ya rayu kenan shekara 69 a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi wulida bi bak an haifa al-imam al-auza'i abdurrahman al-auza'i a garin ba'al bak yanzu tana cikin kasar abin nan ne lebanon beirut wani sha'a bilboka ya taso a wani gari da ake ce mashi alboka wanda shi ma ƙasar sham ne yatiman ya taso maraya fi hijiri ummi cikin kulawar mahaifiyarsa maraya ne wanda ba shi da uba ubansa ya rasu sai dai uwa wa kanattan tantaqilu bihi min baladin ila balad wannan dattijuwa mahaifiyar alimamul auzai rahimahullah ta kasance tana tashi da shi ta je wannan gari ta je wancan gari ta shiga wannan gari ta shiga wancan gari lam yatawajja al-auza'i ila al-hadith fi mabda'i hayati al-imam al-auza'i a farkon al'amarin rayuwarsa bai fuskanci watan karatun ilimi na hadisi ba farko wa inna tawajjaha ila dirasatil adab abin da ya fara karantawa shine ilimin adabi na larabci wa bada an akhadha qistan min hadhihi bayan da ya koyi wani rabo daga cikin ilmomin adab tawajjaha ila dirasatin hadith, shi kuma ya fuskantar da akalarsa zuwa ga karanta ilimin hadisi wa qad fi muddatin wajiza an yajlisa lil ifta' wa umruhu lam yatajawaz 25 malam auza'i Allah ya bashi gamdakatar ya samu halin zama domin ba da fatuwa da karantar da ilimin hadisi tun bai wuce shekara ashirin da biyar ba wayara jullatul muhaddisi na annal auzai sannafa kutubahu da ma jaa ila yahya ibn abi kathir dukkanin malamai suna ganin cewa al-imam auzai ya rubuta littattafan shi ne bayan da ya zo gun malam yahya ibn abi kathir wanda malaminsa ne وهذا يدل على أنه نبغ في علم الحديث في مدة قصيرة وانا yana nuni zuwa ga cewa ya kware a ilimin hadisi lokaci kankani saboda daga sanda ya fara koyon karatun abu na farko da ya fara yi shine ya tafi gun malamai irin su ya haibu na abi kathirin kuma bayan ya dawo daga wajen su ba daga jimawa ba sai aka ga ya fara rubuce-rubuce da kenan da wuri ya fara rubuce-rubucensa a cikin ilimi wal auza'i kana min al a'immatil matbu'ina al auza'i na daga cikin limamai waɗanda suke ana koyi da su irin su maliku da abu hanifa da ahmad ibn hanbal da shafi'i da makamantansu wanda ake kallonsa a matsayin abun koyi suna da mazhabobi a cikin fiqh na musulunci shi ma da yana da mazhabi wanda ake koyi da shi wa kana ahlu shami ala mazhabi Ɗaukacin mutanen ƙasar sham sun kasance suna bin mazhabin al'imamu abdurrahman al'auza'i ne kama kanatil futiya ta duru alaihi fil andalus kama yadda kuma a wancan zamanin fatwa ta ci gaba da kewayawa akan mazhabin al'imamu abdurrahman al'auza'i a ƙasar andalus fi zamanin ila zamanin hakam ibn hisham har zuwa zamanin alhakam ɗan hisham ɗan gidan abdurrahman kenan arrababi wato ɗaya daga cikin sarakunan daula ta banu umayya a yammacin duniya bayan shuɗewar daular su a gabashin duniya dama Daula andalus a farkon al'amari ta bi'a ce ga daular banu umayya da ke sham domin su suka kai musulunci andalus ta hanyar fatho a shekara ta casa'in da ainihin wato biyu bayan jiran manzala Allah sallallahu a zaman a wannan zamun nan tutun daga lokacin sai zama daular musulunci ta andalus tana zama kamar wata jiha ce wadda take da ainihin wato biyayya ga gwamnatin tsakiya ta banu umayya wadda take dimashku sha sannan bayan rugujewan daular banu umayya a gabashin duniya abdurrahman ad-dakhil mun karanta a baya wanda ya gudu din nan ya tsira da rayuwarsa ya je andalus ya ƙara jaddada wannan gwamnatin to wannan da ake magana anan nan alhakam ibn hisham jikan ne, alhakam ibn hisham ibn abdurrahman abdurrahman din shi abdurrahman dan umayya dan dan muawiya jikan marwan dan hakam din to to wannan jikan nasa a zuwa zamanin shi wanda ya rasu hijira shekara 209 kenan a zamanin shi ne aka canza akalar mazhabin fiqhu a ƙasar Andalus ya kuma malikiyanci daga mazhabi na Auza'iya daga nan kuma sai mazhabin ya indithari babu shi a yanzu wa kana al-auza'i min a'immatil jarh wa ta'dil al-imam al-auza'i na daga cikin limaman al-jarh wa ta'dil wanda suke da magana akan mazaje ta fuskar amincewa da mazaje ko rashin amincewa da su qala ibn abi hatim al-imam abdurrahman ibn abi hatim ar-razi rahimahullahu yace wa kana min al-ulama al-jihab dha an-nuqad min ahli sham wannan malami na daga cikin ƙwararrun malamai waɗanda suke gogaggu masu iya tace mazaje daga cikin mutanen ƙasar sham kama addahu ibn adiy wa ibn hibban wa dimnan nuqat kamar yadda duk waɗannan malaman ibn adiy al-jurjani ibn hibban al-busti al-imam adh-dhahabi rahimahumullahu ajma'in dukkaninsu da suke lissafin wato malamai waɗanda ake itimadin maganganunsu a jarhuwar ta'dil sun lissafa da ainihin wato a malam alimamu imamu abdurrahman al-auza'i rahimahullah wa ya yahya ibn sa'id al annahu sa'ala al-auza'i an rajin ya yahimu fil hadithi faqala bayna bayna al yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullah ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya ila wanda zamu zo mu ji tarjuma sa a gaba ya taɓa tambayar malamin su Abdurrahman al-Auza'i game da hadisin mutumin da yake yin wahami wata rana ya dace wata rana ya kuskure ya za a yi da shi faƙala ya ce baina baina tsaka tsaki hadisin shi yake zama ba a tunkuɗewa gaba ɗaya ba a karɓa gaba ɗaya sai an tace sai an duba sai an darji wa kana al-auza'i shadidat taharri fi an-naqli war riwaya al-imam abdurrahman al-auza'i ya kasance shadidat taharri yana da tsananin tacewa yana da eh, kirdadan gaskiya yana da taka tsantsan fin naƙal wajen ciro magana war riwaya da kuma baya da labarin abin da yake ma'ana wajen koya shine annaqal kenan da kuma zuwa ya karas da abin da ya koya ya ce wane ya gaya mana to a dukkanin biyun yana da taka tsantsan da tacewa mai ban mamaki yana daga cikin mutashaddidun a wajen ainihin wato jarhinsu in ka kuma littafi na alimamun zahabi wanda ya zikiru man yi utamadu ƙauluhu fil jarhi wa da kuma na ainihin wato laknawi abdullahi laknawi shine qa'idatun fil jarhi wa ta'adil da kuma littafin ha'ila abdurrahman as-sakhawi shi ma qawaid al-jarh wa ta'dil shi ma yayi maganganu akan haka da makamantan ire-iren waɗannan yaqulu yana cewa kunna nasma'ul haditha mun kasance muna zuwa mu ji hadisi fa na'riduhu ala ashabina sai mu zo mu gabatar da hadisin ga malamanmu kama tu'radu darahimu az-ziyafu al-siyarif kamar da yake zuwa a kawo dirhami wato kudi na kwandala wanda suke az-ziyaf jabu al-siyarifa a kawo ma goldsmith wato masu makeran farfaru wanda suke sun san 'yan canji ne sun san gwal za su duba kuma su ce wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne wannan ga illarsa wannan ga farashinsa wannan ga abin da kamata a biya fama arafu khadna da abinda wannan malaman suka ce eh wannan mun san shi mai kyau ne to shine yi riko da shi a cikin hadisin ma taraku taraknahu da abinda suka ce ba shi da kyau suka yi watsi da shi mu ma kawai sai mu yi watsi da shi ba ma karba wa qala marratan libnihi wata rana kuma ya ce da ɗansa ya bunai la taqbal minan nasi kullama ya yu'ridunahu alaina eh, law naqbalu law naqbalu minan nasi kullama ya'ridu yu'ridunahu alaina la aushaka bina annahu na alai yace kai dan yaro na ka sani da muna karban duk abin da mutane suka gabatar mana na hadisi da abin da mutum ya koya mana na labarin hadisi da za mu karɓa to da za su ga mun zama masu sauƙin al'amari a idansu kwarjininmu zai ɗashi daga idansu kuma har sai a wayi gari mun zama ba mu da wani karama za su ga ah, to wannan ai abin da aka ba su karɓa kawai suke ba sa cewa wa kana ya fi tahdith al-imam al-auza'i yana tsanantawa a wajen ba da hadisi wala yuhaddithu illa liman yarda kuma baya koyar da hadisi sai ga wanda ya shi shi ba wajen koya ba kawai har in zaka koya a gunshi ba kowa yake bari ya koyi karatunsa ba wai dillu ala zalika istishfa'u at-tullabi istishfa'u at-tullabi min al-a'immati ilayhi li yuhaddith lahu abinda zai gwada maka haka shine malamai akan je gun malamai da aka san sun san shi dalibai sukan tafi wurin neman alfarma wato su je su kai request din su kenan cewa a taimaka musu a saman musu gurbi a makaranta a malam auza'i dan ya yadda ya ba su riwaya saboda tsananin shi Ja rajulun ila sufiyanu Faƙala, qala lahu ce da Sufiyanu, uktub ila al-auza'i ne. alaga ta malan ka taimaka mini ka rubuta min saƙo zuwa ga auza'i ma'ana ka bani note in kai ma auza'i dan ya koya min hadisi Faƙala ya ce yace ni aktubu laka zan rubuta maka wala uraka duhu illa mai Ya ce amma ina ganin zai wuya ka riske shi a rayi وكذا يؤخذ ذلك من قوله كما iya gane wannan daga fadin sa inna hadha al-ilma kana kariman bi mulaqati ar-rijal wannan ilimi ya kasance yana da daraja a lokacin da ake gamuwa da mazaje ka tashi ka tafi gun malami gari gari a tafi rihla akwai karatu a gurin sa kamar da shi yayi wannan yawon rihla ta yace falamma sara ila al-kutubi sirta tajiduhu inda al-abd wal-arabi ya ce yayin da aka wayi gari aka zuba ilimi a cikin tafai sai aka wayi gari kaga ilimi a gun bawa bawa wanda yake ba ɗa mai yanci ba da kuma mutumin ƙauye shi ma ya yi ilimi shi kenan al'amarin ilimi sai ya lalace ba sai an je an nemo ba bawan gidanku ko bawan angonku ko wani ba ƙauye da yake da mafaka yana da shi sai ku je ku koya a shi nan kusa wannan ina kuma inda ya ga irin zamun nan shi sa ka samu a wani magana yana cewa kamar yadda kuma ya haibu nusa ilil kaɓa shi ma ya faɗa cewa da yana da hali da sai ya sa an kama masu buga littafi ma'ana na sahuna kamar yanzu a ce kamfanonin buga littafi ce da sai ya sa an kama su yadda ya sa musu bulala don su ne kawai aikinsu su buga littafi kawai su yaɗa shi a irin wannan zamanin namu kenan a zamaninsu kuma na da su rubutawa suke za su sai takardun su ta rubutawa duk littafin da suka sanya da kasuwa wani ma na karya ne su suka kirkiro shi sai su ta buga su ta rubuta shi suna kai ma warraƙuna suna siya su kuma tunda abu ne mai daraja za a samu riba to ba sa jin kyamar siyan shi ko nawa ne sai zama aka wayi gari littattafai sun yawa a hannun mutane wanda ba su kuma da ilimin littattafan kamar yadda har yanzu ana samun ire-iren wannan matsala al-imamu abdurrahman al-auza'i kenan rahimahullahu labaran shi suna da yawa jama'a kwarai da gaske zaka yi kuma da littattafai irin littafin tarihu madinati Dimashka. na ibn asakir ne Dimashki. littafin tabaqat ibn sa'ad na malam ibn sa'ad al-misri littafin tahdhib at-tahdhib da tahdhib al-kamal da littafin tadkatul huffaz da imam zahabi da sirru alamin nubala da tarihul islam duk waɗanda zaka samu tarihin sa da kanshi aka ce yana bada labari da aka ce abu farwa yace naji babana suna tattaunawa da malam Isa ibn Yunus Isa ibn Yunus sai yake ce musu yake cewa shi baban nasu yake cewa isa bin yunus ayyuhuma afdalu al-auza'i aw sufyan a wurin ka waye fa falala abdurrahman al-auza'i ko sufyan sauri sai yace wa ma zai hada sufyan sauri da auza'i ai ba iri ɗaya bane yana nuni zuwa ga cewa sufyan sauri ya yafi auza'i da ya faɗa haka sai shi abu farwa yake ce mishi innaka mru'un akhadhatka al-iraqiyya kai dai mutum ne kawai kabilanci eh, na cewa kai mutumin iraki ne kuma shi ma sufiyanu thauri mutumin iraki ne wannan kabilanci ne ko kake so ka nuna mana sai ce to ai ba haka ba ne, bari ka ji labarin auza'i da kanshi ya mu labari yake cewa ba a kale mu muka zauna lafiya ba sai da a ƙasar sham ce sai da muka zama muna tuhumar aliyu muna la'anta shi nasu ba kenan suka sa su suna duk malami sai an tirsasa mishi yayi barna ta fuskar ya nuna yana goyen bayan banu umayya in ba haka ba za a wulakanta shi ko a tsaida albashin shi da sauransu yace daga baya da na dawo cikin hayyaci na na game da malamai sai ya haibu na abi kathirin da suwaye yace da na tambaye su sai suka ce da ni innaka mukrahun ai tunda tirsasa maka akai babu komai ya ce amma ni duk da haka na bai natsu ba saboda an samu mun yi rantsuwa cewa in ƙarya muke yi matanmu sun saku bayinmu sun yantu dukiyanmu duka ta zama gani ma gwamnati ce sai da na saki matana gaba ɗaya, na yanta bayina duka na sa dukiyata gaba ɗaya, fi lillahi sannan na ci gaba da tuba don na ga cewa na tsira daga wannan zulubin na zagin sai ali saboda kasar sham kasar nasibanci ce kamar yadda al-Imam yake bayyanawa a cikin tarihin Muawiya a cikin shirar alamun Bala ya ce ah, Muawiya sarki ne da ya mallaki mutane da makirci da iya dabara da haƙuri da iya shugabanci Ya ce kuma akwai mutane da suka zaƙe wajen san shi har suna zagin ahlul baiti kamar yadda akwai da suka zaƙe wajen san ahlul baiti suna zagin sauran sabai musamman yan bangaren wannan gwamnati ta Banu Umayya sai ce. ka tausaya mutumin da ya taso a ƙasar su ga abin da ake ya taso a sham ana nasibanci ko ya taso a iraki ana shi'anci ya ce mu mungo da allah da muka taso bayan gaskiya ta bayyana da haka kowanne mun san alherin shi mun san kuskuren shi kuma muna ƙauna kowanne a cikinsu ba ma zaƙewa a gun ƙaunar wani to anan ne ma yake cewa da ya ce wa nahika bi hadal malik lalle babu shakka muawiya din nan babban sarki ne ya ce, domin kuwa ya ishe ka ishara a ce Umar da Uthman duka sun sa shi a matsayin gwamna a kasashen Sham ya tsawon shekarun da suka yi a halifanci wajen shekaru ashirin, ko sama da haka sai ce walahu hannatu duk da yake yana da kurakurai sarautar shi akwai kurakurai Allah ya kara mashi yadda da gafara dan daman shine farkon sarauta a musulunci wadda ta saba wa manhajin annabta kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu rajulin yughayyiru sunnati rajulun min bani umayya wannan hadisi ne tabbatacce Imam Tabarani ya fitar da shi da ainihin al-Imam Abu Sheikh a cikin abin nan da da ainihin wato Abu Dawud da Tayalisi a musnadin sa karanta littafin silsilar sahiha ta Sheikh Al-Albani shi kanshi Albani da yazo zan sai da ya ta'alike yake cewa tayyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin canza tsarin sa dangane da zaben halifofi don Muawiya shine farkon wanda ya sa dan shi halifa yace bayana ɗana ne kuma a lokacin akwai da suka fi nashi cancanta akwai abulai ɗan Umar akwai abulai ɗan Abbas akwai abulai ɗan Zubair akwai Abdurrahman ɗan gidan Abubakar akwai Husaini ɗan gidan Aliyu waɗannan mutane biyar ɗin ya fi damuwa da kowa a kansu ya fi damuwa da su fiye da kowa ɗan ya san kowannensu ya fi ɗan shi cancanta da ya ta neman yadda zai yaudare su wasu da tsoratarwa wasu da abin ga da sauransu ya aiko da malamai suka zo suka yi wa'azi sorry ba ma malamai ba marwan dan hakan ne yazo kasan madina da yana cikin sahih bukhari yayi wa'azi yayi wa'azi ya ce to muawiya ya ga cewa al'umman nan ta yi rikici akan halifanci tun daga zamanin kaza da kaza shekaru wajen 20 yanzu ana wannan rikici da haka dan kokarin a kauda wannan rikicin sai ga dacewar zai saka wani dan shi ya bi sunna abubakar da umar domin abubakar ya sa halifa umar bayan shi Umar ma ya saka halifanci a cikin mutum shida ashabu shura shine sai wane ne koyi miki Abdullahi dan Zubair ya ce a sunnar Kisra da Kaisara a dai ga mana sunnar Kisra da Kaisara su wannan sun sa yayansu ne yace mu aka ji aka ga mu Muawiya Muawiya da yazo ya ga Abdullahi dan Zubair ya ce naji an ce ka ce kaza ya ce eh na faɗa din ce tumi sa kuke faɗa kace saboda ka san akwai wanda suka faɗan ka cancanta yace Allahumma kafini hadha bima shi'ta inji Muawiya ce Allah kamun maganin wannan ya san sun fi shi gaskiya to amma haka yi ta wannan morawagar jama'a har zuwa lokacin da ya mutu da ya mutu aka zo aka kawo na'ayi labarin rasuwarsa a cikin labarin rasuwar aka ba da bayani cewa lalle lalle mutane na a ƙara tsayi da su kowa sai ya yi mu baya a gaban mutane sannan za a kyale shi yana nan labarin da tsawon shi a cikin sahih bukhari da kuma riwaya mai tsawo kwarai a cikin littafin tarihi madinatu bagdad to da aka zo aka kira Hussaini. da Abdullahi dan Zubair a karo na farko dama Abdullahi dan Umar ya ce shi bai da matsala saboda ran da aka zo ma aka ce da shi ake da ma'awo yake cewa wannan shugabancin idan akwai wanda yake ganin ya fi ɗana cancanta to ya magana Da mu nuna mashi kuma cewa mun fi shi cancanta wasu ka zuga sai na Abdullahi dan Umar cewa ka yi magana ka gaya mashi cewa ƙarya yake ya ce hannu tara abin da zan faɗa in ce mashi kasan dai wannan magana kake son zuciya ce a wanda suke wannan al'amarin addinin tun kai da iyayenka kuna kafirai ba kuma musulunta ba za ka zo shama kan musulunta ya ce sai na ga idan na yi wannan magana to shi kenan zan raba kan haɗin kan da ake ciki na musulmi sannan kuma za a je a kai labarin ba yadda na faɗa ba ya ce sai na tunan ni'imar da Allah ya tada a aljanna wanda zai ba mutanen da suka bar musulmai suka na lafiya shi kawai sai ne to dama shi bai da matsala kaga ya fita sura abdullahi dan zubair yana sannan dan gida abubakar kuma marwan dan hakan a wajen hayya hayya ne miya mishi gori cewa kai ba kai ne Allah ya saukar da aya akan ka cewa wallazi qala lil walidayhi uffil lakuma ba aisha ta ƙarya ta cewa ƙarya ne ba haka bane da abdullahi dan zubair da abdullahi da da sayyidina husaini radiyallahu anhuma su aka fi jin tsoro cewa ba su ita da ƙayar baya da haka cikin daren aka aika a kira su da aka zo ma sai husaini ke cewa sa ake neman mu sai abu ɗan bari ke cewa la'allahu ma ta tsagiya tu ya ce halaɗa gutun sannan ne ma'au ya mutu haka yi ce don ana siyasa jama'a dole akwai yarfe abinda mutane suka kasa ganewa kenan waɗannan sabon dole 'yan siyasa ne to kuma mutane ne su kuma mutane sa da kwaɗayin mulki duk wanda ya shiga cikin wannan siyasa sai ka gan shi da wata matsala inda aka wuce wannan zamanin khilafa rashida din wato asali shi muawiya da abin da ya kamata yi radiyallahu anhu da yayi hakuri yadda aliyu ya hakura ina ba ta fahimci wannan tunda ake gane cewa su aliyu sun fishi gaskiya ke. kaga aliyu sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da cancanta ya zama halifa ya isa ya zama halifa tunda yana da gaskin as-sabiqun al-awwalun yana da dangantaka da manzo Allah ta jini yana da surkutaka yana da ilimi yana da sawabik da yawa amma da musulmai suka yi ijimai akan abubakar sai ya haƙura to wannan shi ne da takun ko bayan mutum sai na abubakar da aka sake abubakar da kan shi tunda shi ne halifa yana raye da hukunci shi da ya zartar dole abi ba magana tawaye sai na abubakar ya ce umar ne nan ma sai ya haƙura bita da ƙayar baya ba kuma yana da magoya bayan shi da suke gani ya cancanta kuma ya cancanta din aka zo Umar ya ce mutane shida su yi shawara tsakankanin su su naɗa wani a cikin wannan shawarar ya rage saura Aliyu ɗin shi da Usman. Abdullahi ɗan Abdurrahman dan Auf yake cewa sai na dinga bi gida-gida a cikin mutanen Madina ina tambayar ra'ayoyinsu sama da gida uku babu wanda yake ganin a hada a ce a sanya Aliyu a saman Usman. da haka nan ma kifa ta karkata zuwa ga Usman nan ma ya haƙura da Allah ya zai sai ta zo kanshi wata rana ko mun gani a lokacin da kuma duk aka ijma'i sai shi din shi kuma Muawiya sai ya ƙi wannan sai ya ƙi haƙura tun farko ya ba Sayyidina Ali ya ƙi haƙura ya bar ma Sayyidina Hassan sannan kuma shi da aka haƙura aka ban mishi kuma ya ƙi haƙura ya ban musulmai su zaɓo ne wannan shine ma'anar wannan hadisin cewa zai canza sunnar manzo Allah sai sama game da rabon shugabanni amma fa duk wannan bai hukunta a zage shi ba abinda mutane suka kasa gane yake domin shi sa bambanci addinin mu kenan da na sauran mutane su salaf da wannan abun ya faru a tsakankanin su sun dinga zagin shi to ba abun zagi bane kenan abun a ce Allah ya gafarta mini domin da abun zagi da sun dinga la'anta shi da haka babu wani dan banza da zo daga baya ce al'anci shi amma dole ne an zo magana adalci a faɗi waɗannan kurakuran a babin faɗan abin da ya faru irin su ne zaka ji biya biyana cewa akwai labarai da dama wanda ba a faɗansa a cikin jahilai talakawa waɗanda ba ba su abin da suke ina jin ban taɓa yi wannan bayanin ba kawai yanzu ne da ya zo kai game da auzayi din nan ko mun gani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan to irin wannan shine ya faru har ta kai ma sarakunan Banu Umayya da suka biyo bayan shi shi kaga yayi mulki sarautar musulunci kuma ya Allah ya taimake shi shi babu wanda ya mai tawaye tsawon shekaru ashirin din nan ya biyar da kowa ku dai haƙurinsa da kyautarsa da hangen nesansa da iya makircin siyasa sai sa ka dawo jam'iyyarsa baya bari ka zama abokin hamayyarsa sai da ya haɗiye kowa kowa ya dawo yana mishi biyayya idan kuma ka ƙi zai ka, cikin ruwan sanyi Ba ɗan siyasa ne iyaka ɗan siyasa kamar yadda wannan yake cewa a dan as yake cewa da za a samu wani makiri irin kisra a cikin larabawa ce to da muawiya wanda zai iya shirya makircin da za a iya juya al'amarin rayuwa to da haka babu bayi da wani ɗan tawaye sai mulkin shi iyakan mulki na adalci gwargwadon hali to amma sarakunan da suka biyo bayan shi tun da ya killace abin ya mai da shi na gado ɗin to wanda suka biyo bayan an samu azzalumai da macuta har zuwa sanda aka zo aka samu Umar dan Abdul Aziz ya zo ya wadannan gyare-gyaren da mun karanta a baya ko to a cikin zamunan su ne wannan abin ya faru ba zamanin Muawiya bane aka waye gari kamar su Abdul Malik dan Marwan bizat Abdul dan Marwan yana la'antan Sayyidina Ali akan mimbar haka Marwan dan Hakam yana yin wannan ina fata mun gane wannan sai da zamanin Sulaimanu yayi Umar ya mishi nasiha ya bari amma gwamnonin ba su dena ba shi kuma umar al da ya halifanci shine ya ba da ka'ida cewa duka an hana haramun ne daga yau wani ya ƙara la'antar wani akan mumbai shi ya canza salon hudubobinsu to a wannan lokacin ne indai kana malami kai ma dole ka goyi bayan wannan abu domin abdullahi dan marwan har cewa yake man qala littaqin laha darabtu unuka ce ni malami yace mun tsoron Allah kashi shi kawai zan yi shi ba a ce mishi alaga ta malam ranka yade kai ko ka ji tsoron Allah ba a mishi wannan nasiha ce darabtu unuka kuma shekara 28 yana wannan duk mun karanta a baya ko so ire-iren waɗannan abubuwan ne suka faru har ta kai ga auza'i ya taso a wannan lokacin kuma shi ma ya lazumci zuwa ga wannan tsarin yace ce amma daga baya da na dawo cikin hayyaci na gane cewa barna ce zaki sai ina da bakar barna bace da haka shine yace sai na dauka cewa rantsuwar ta ce sai na saki mata na na yanta duka bayina na sadaka da duka dukiyata kuma tsawon rayuwa na cigaba gaba da istighfar Allah ya gafarta mishi karanta littafin siru alamin nubala labarin yana nan da littafin ah, ainihin a cikin tarjumar sa a cikin siru alamin nubala mujalladi na bakwai da kuma littafin ainihin tarihu madinati dimashqa na al-imam ah, ainihin wato ibnu asakir dimashqi eh, ah, kaddan can ya tsawo ko waɗannan jama'a kamar da muka ambata ba dalilai ne akan zagin ɗaiɗaiwa mutanen nan ba dalilai ne amma ana samun wasu batattu a wannan zamanin suna ɗaukan waɗannan da wasu ma maganganu daban zari'a zuwa ga zagin musamman mu'awiya akwai irin su wannan sakaf. akwai irin wannan eh, su gumariyawa dinnan akwai wani eh, akwai wani mutum a riyab wanda kwanaki an ce ma an kama shi na mutu sunan shi wani dakta wani wane ne sunan shi akwai wani mutumin ƙasar palestine eh, doktor ibrahim adnan ibrahim adnan wani shi. shedani allah ya mushi ilimi amma akwai ɓata. batacce ne jama'a yana da kasusuwa da yi laccoci muawiya fil mizan muawiyatu fil mizan wajen wajen laccace guda talatin ya dinga maganganun tashi hankali yana cewa kuma shi ba don shi abin irin yadda kaga dai wannan na kanan nan yana yi wannan dangaren kudin nan ya yake ce shi jabberin nan ire-iren waɗannan maganganun ya dinga yi kuma mun gane da kyau jama'a to akwai irinsu da yawa haka bata tana zuwa ma mutane ta wurare da dama takan zo idan mutum ya ɗauka wai shi mai bincike ne wanda kawai mutajarrit shi ba yi da aƙida shi kawai scientific research yake ko kuma mutumin da yake dama yana da son zuciya da kuma yana da wani wani gilli yana da wani kulli a zuciyarsa ko kuma mutumin da ya rashin sa'a ya koyi karatu ba a hannun malamai ba ya koyi karatu da kanshi to kuma dama duk zamanin nan abin da yake ci kenan koyi karatu da kanka galibin mutane da karfin dabara suke koyon karatu da aka ba sa iya tantance ne daidai me ba daidai ba don abin da zai baka mamaki ko ya baka tausayi wani lokaci kamar shi wannan na Kano mafi yawan mangarin da yake faɗa mangarin ne na ƙarya ko kuma ba haka suke ba ko kuma da'ifai ne wanda kowa da ya san me yake a cikin hadisi da ya ji sai ya san masu rauni amma kuma da su yake kafa hujja har ya kai mu a wuya wuta Allah ya tsare mu Shu'bah ibn al-hajjaj na'am cewa ya shiga siyasa babu kuma abin da siyasa ta kawo shi shi ba shi sai ka kada shi shi nan ba tana suka ga ne zuwa kan suka ga halin tana faɗan hali ne na yadda siyasa take lalata abubuwa kuma gaskiya ne abu ne waƙi babu shakka abdullahi dan zubair sahabi ne malami ne mai takawa ne amma tunda yana da bambancin ra'ayin siyasa da wasu to ta mishi tasiri a duk lokacin da magana ta ratsa ta siyasa ji ba abin da ce fa ce la'allahu ma ta taghiyatuhum tayu gutun nan nasu ne ya mutu ma'awiya yake kira da wannan ko mun gani kaga ko ai a wannan siyasa ce tabbas yarfa ne na 'yan siyasa eh, da 'yan adawa wannan magana tabbas haka take cewa je ka koyi karatu a kwabla Dan zubair amma ka sani fa ya shiga siyasa to siyasa kuma da abin ta shiga sai ta ɓata shi gaskiya ne siyasa musamman idan akwai hamayya wani yana ganin shi ya fi cancanta wani yana ganin shi ya fi cancanta wani ya amfani da ko dai sa'a ko ƙarfin incubancy ko ƙarfin kuɗi ko eh, kotu ta juye ta bashi da aka shi ke mulkin yanzu saura kuma yanzu suna da jayayya akan mulkinsa su ne ake ce mai adawa ku tsawon shekarun da za a ci gaba da juna makirci da yarfe da kokarin a ga kasawar juna da canza ma'anan magana ko ayyukan juna wanda kuma duk wannan baya komawa ga maslaha ga al'umma fil jumla balantana kuma su wanda suke cikin abu dan diyan yanda aka yi aka kawo da ɗan siyasa irin wannan ko da bai yi ƙarya ba alal aqal sai yayi tauriya wajen maganganun shi sai ya juya gaskiya so wannan magana ce take akan hanya Allah ubangije tsare shu'bah ibn al-hajjaj uh, abu bistam shu'bah ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki al-azdi sai malam shu'bah dan hajjaj wanda aka haife shi jana shekara 82 ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 160 ana mushi alkunya da abu bistam sunan shi shu'ubatu dan hajjaj dan ward al-ataki al-azdi maula ban al-azd wuri da biwasit an haifi shu'uba a garin wasit wani gari da ke tsakanin kufa da basra wanda gari ne da hajjaji ne kafa garin sabon kamar kace sabon garin bagadaza haka suke eh, haka haka yanayin gari yake sakan al-basra ta min as-sighari ya bar garin su ya dawo kasar basra ya zauna a wannan kasa ta basra tun yana yaro hatta qila har ma ya zama ana cewa mauliduhu wa mansha'uhu bi wasita wa ilmuhu kufiyun ana cewa haifarsa da tasowar shi wasitu ne amma ilminsa irin na kasar kufa ne wa qad tahammala shu'batu ana ana an kathiran fi talab al-hadith shu'batu dan hajjaj ya sha wahalar duniya wajen neman ilimi ga talauci ga ga, rashin abun hannu ga yawo da yayi gari da gari gari neman hadisi wani lokaci akan hadisi kwaya daya ko hadisi kwaya biyu zai bi ƙasar iraq ya tafi ƙasar sham ko ma wara'an nahari su khurasan su marwa su samarkanda da makamantansu ya sha wahalar duniya ba kanwa ba sannan kuma ya zo wajen aiki da ilimin nan ma ya fuskanci matsala tsakankanin shi da mutanen gari tsakankanin shi da jahilai tsakanin shi da malamai tsakanin shi da sarakuna kowa ya taso mishi da bala'i saboda mutum ne wanda yake Allah ya mishi kaifin harshe da kaifin basira sannan kuma gashi da ƙananan shekaru kuma yana da ilimin da kowa bai da irin shi to sai ya zama ya fuskanci matsaloli kala daban-daban daga gurin mutane mabambanta su ila hajjaj ibn arta an tambaye hajjaj dan arta aka ce man at'abun nasi fil hadith waye kake ganin yafi kowa shan wahala hadisi kala yace zakal ba'isu shu'ba yace wannan talaka shine al ba'isu watimul ba'is al faqir man talaka ne talau wanda aka ce in ya in ya sosa jikin shakai da kasan ka sosa bulan kasa haka zaka kura tana tashi kamar ka karkaɗi jikin bulan ƙasa ko mun gane ko ka je ka tsaya da motar ka yi, ana irin aikin hanya ɗin na ya take yi nan da na ga gaba ɗin ƙura ta rike kugo haka yake talauci kuma gashi ba ɗan gayu ba ne ustazi ne ƙinni ya damuwa da wanka ko sai ya taji gemun shi ko sai ya kalli madubi ko ya ci asuwaki ko ya kare hular shi duk wannan ba damuwar shi ba damuwar shi kawai karatun <laughs> karatun ne kawai damuwar shi tunda ha a jikin gidan shi ke rubuta karatuka da da fatawoyi da sauransu eh, kuma shi uba yana duka jama'a a makarantar shi in kai laifi duka yake ba makarantar shi ba ma yakan tafi ya je ya zauna a majalisun wani ya ji karatu idan ya ji baka iya ba ana tashi sai ya cikume ka sai wallahi in na ƙara jin ka koyar da wannan karatun sai na sa an kulle ka garin nan dan sandan sunna ne eh, ai zai ce da zan sa a rufe ka zai je kira maka yan sanda saboda malaman da suna faɗa da shi suna jin maganar shi kuma zai je ya samu shugaban abin nan sahibu shurta ne ya maka cinni cewa wani na nuna kantar da barna sai ya zo a kama kawai a jiya rufe ka eh, an ce wata yana cikin ɗakin matan shi yana cikin taje gashin kai ya fito wanka kawai sai ya ji wani ɗalibi yana kanta wani hadisi mai rauni kawai ya fito a guje falla mai ma sai ya kuma cikin gida kawai cigaba taje kai shi ta an zuba da ya fito kawai sai gan shi a tsakuri na kuka ya ce wannan kome aka mai ba na ga kama da yake ce ni kuma ka nan ka fito cikin sauri ka mare shi ka koma yi ce to ya wato abin da yake damun shi aka ce ya yake zama da haka yana tuna irin wahalar da ya sha wajen tara wannan katukan idan ya ga ana wasa da su in ya ga ana ma ilimin rikon sakana kashi kamar mai kuɗi ne wanda ya sha wahalar neman kuɗi ko za a kullum suna faɗa da 'ya'yan shi da matan shi da yaran shi na kasuwa bai so ya ga ana wasa da dukiya saboda shi ya san mutuncinta mutum haka mara albani yake da littattafai baya so ya ga koyaye ne ne kana wasa da littafi ka riƙe ruwa ma fiye wata kusa da littafi a kuma albani laifi saboda karka jika babu abin da yake ganin ya wala gara ɗan shi ya mutu akan littafi ya bata ko a yaga haka yake faɗa cewa gara yaro ya mutu za a iya haifan wani wallahi haka yake haka ma da yake faɗa na san wasu da sun taba ji wannan da can daga bakinsa to saboda ya san kima da darajar littafi duk abin da ka san kimarsa yanzu kawai mu yan boko ka kawo ka gyaran ka ɗauko digirin ka haka kawai eh tana ma za ka fara kafin ya yaga <laughs> saboda ka san wahala da ka sha da fitina da kari oba da wane ne sannan ka samu digirin nan ko haka dole ka fahimci kimarsa to haka su kuma suke da wajen fahimtar kimar ilimi shi sa ba sa sakaci da shi wa kana lahu sha'i'a fi taqiq rijal al-hadith tuthiru al-ajab al hajjaj yana da tafiye-tafiye waɗanda yayi masu ban mamaki masu nisa an san labarin su dan neman ta hakikin hadisi kwaya daya shine ya ji hadisi a wani ya ce wa ya gaya maka ya ce ai ma wani mutum da ya gaya mini karanta littafin khatibul bagdadi tarikh madinatu abin nan abin nan ar-rihlatu fi talab al-ilm da kuma littafin wannan abu gudda da ya tattara akan wahalhalun da malamai suka sha abin malamai suka sha a wajen yawon neman ilimi na namanta sunan shi da larabci yana anan mujalladi ɗaya haka babba safahatun min min sabarin ulama'i fi talabin ilm ko za ga ya kawo labaran ma'ana shu ba aka mushi hadisi aka ce ga hadisi wa ya gaya maka ya ce wani ne sunan shi wa ne na game da shi a harami ya gaya mu ina ne garinsu ce garinsu gari kaza shu ba ya hau raƙumi ya tafi garin yana zuwa ya tambaye shi algata malam hadisin da wane ya kace ka koya masa kai ka koya mishi eh kai kuma ya ga maka ni kuma wane ne wannan yana ina garin su gari kaza ne aka sake mai da shi wani gari ya tashi ya tafi can yana zuwa garin algata malam hadisi kaza yace eh gaskiya ne ni na koyar da shi wa ya ga maka hadisin yace wane ne yace inna lillahi wa inna ilaihi raji wannan nan mai rauni ne shine sharudan haushin ne kawai shikenan isar istirja'i ya koma gida ce ai hadisi ya mutu to haka yana da irin wannan mashakadin wahala da nisa da kunci ba ta hana shi neman ina zai samu asalin wani hadisi da haka suka tattara wannan ilimin da yanzu duk ake samun shi cikin ruwan sanyi wa qala al-imamu wa qad nala min ijab al-muhaddithina fi al-hukm ala ar-rijali wa hadha thiqatuhu al-imamu shu'ba ya samu ainihin wato ijab malaman hadisi ya burge malaman hadisi a wajen maganganun shi akan mazaje kuma har ya samu amincewarsu magana shi ta zama abin amincewa ce ba a jin nauyi ba a jin wani matsala game da ita ya kulul imamu ahmadu kana shu'batu ummatan wahdahu fi hadha ash-sha'n shu'ba al ne shi kadai a wannan ilimi ya ani fir rijal wa basruhu bil hadithi wa tathabbutuhu wa tanqiyatuhu lir rijal hadisi a wajen ilimin mazaje da sanin hadisi da kuma inda yake tasabbuti a hadisi da tace mazaje wa qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id yake cewa kana shu'batu a'lamu an-nas bir-rijal shu'ba yafi kowa sanin mazaji wa qala al-imam ash-shafi'i laula shu'bata lama urifa al-hadith bil-iraq da ba dan shu'ba ba babu wanda zai san labarin hadisi a kasar iraq wala shakka anna shu'bata kana min al-muhaddithin alladhina lahum nasibun wafirin fi raf'i hadha ash shu'ba yana da rabo mai tsoka a cikin malaman hadisi wajen daga darajar ilimin hadisi hatta qala fi salihu jazara salihu ibn jazara yake cewa awwalu man takallama fi rijali shu'ba thumma tabi'ahu al-qattan thumma ahmad wa yahya salihu yace farkon wanda ya fara magana akan mazaje shine shu'ba sannan yahya ibn sa'id al-qattan ya biyo bayan sannan ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in wa qala ibn hibbana amma shu'batu ibn al-hajjaji fa huwa aktharu rihla min malikin fil Shu'ba shu'ba fi maliku yawo game da neman hadisi wa aktharu jawlanan fi talab al-ilmi yafi kowa kekkewayawa wajen ilimin hadisi wa aktharu eh, taftishan fil aqdari an shama'il al-akhbari yafi kowa wato bibiyan garuruwa da bincikar hadisai da bincikan labaran hadisai wa qala ibn razab bin al-hanbali huwa awwalu man wasa al-kalama fil jarh wa ta'dil shu'ba shine farkon wanda ya fada magana akan jarh wa ta'dil wa ittisal al-asanid wa inqita'iha ya fada da magana akan isnadoji muttasilai da munqati'ai wannan qaba an da qa'iqa ilmi al kuma ya tono ya tattono sirrorin ilimi na illa wa immatu haza sha'an ba'dahu taba'un da fi hadha al dukkanin malaman da suke masana fannin illa da fannin ainihin jarhuwar ta'dil to duk suna mabiya ne ga shu'uba inda sun zo bayan shi wa shu'ubatu kana ya al-ajra fil kalami ala ar-rijali war shu'uba ya kasance yana yin magana akan mazaje da tunanin zai samu lada ne ba yana neman lada ne a wurin Allah wa ka annahu yara anna zalika wajibun alayhi yana ganin dole ne akan shi wa yusammi yana ce da shi al fillah haka yake cewa dalibai ta'ala na naktabu fillah ku zo ku zauna mu gulma dan Allah da lokacin an zauna majalisin za a ce wana wane ba a karban hadisin shi saboda kaza wana wane saboda kaza shine wasu za su mishi wa'azi cewa Allah ga ta malam ya kake nema ka dinga jawo kanka zanubai Bayan Allah da sun karantar da ilimi sun shuɗe kana so su zama abokan ka a gaban Allah ne ce, gara ne husuma da su a gaban Allah akan ne husuma da Manzan Allah su tsari salama a gaban Allah Manzan Allah ya ce, yaya kana ji ana mini karya kuma ka san ƙarya ne baka hana ba baka bayyana ba ki to gara ne husuma da waɗannan mutane da ake cewa na ƙaryata su fi mini sauki akan husuma da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yahrisu Allah yarwi ahadun an du'afa wal matruki yana da kokarin ya ga cewa ya hana kowa riwaya daga gun masu rauni ko maturukai ko dai ta hanyar yi musu wannan ne ko kuma ta hanyar su ɗaliban ya gaya musu wane kakwai karatu a gunshi wane kakwai karatu a gunshi rawa abdullahi ibn mubarak anna ha za a abbad gunu kathirin fahadaru abdullahi mubarak yake cewa shu'ba ya ce da su ga wannan nan abad gunu kathirin ku tsorace shi wa taba ila mu'adhin al la taktub an abi shayba qadi wasit kar ka rubuta wani komai daga abu shaybata alqalin wasit wa arsala ila jarir ibn hazim la yahillu laka an tarwi an al-hasan ibn umara fa innahu yakdhib bai halasta kai riwaya daga al-hasan dan umaratu ba saboda ko ne yana kera karya yana zuki tamali wa zakara al-hafiz az-zahabi anna shu'bata min al-a'immatin nuqadi alladhina takallamu fi kathirin min ar-ruwat al-imam adh-dhahabi ya ambaci cewa shu'ba yana daga cikin manyan malamai na naqadin hadisi wanda suka yi magana akan da yawa daga cikin mazaji wa kullu man tatabba'a kalamahu fi rijali la yashukku annahu kana shadidan fil jarh wanda diya bibi maganar shu'ba ba zai mamaki ba zai gane cewa lalle shu'ba ya kasance mai tsanani ne a wajen jarh dinsa yana da saurin jarraha mutane وقد نقلوا عنه انه ترك روايه رجل راه يركض دابته an ba da labari cewa an ga shu'uba an ji labarin shu'uba ya daina ansar riwaya wani mutum da ya gan shi yana madabba wayo ta taho ya kamata yana miƙa mata abinci idan ta taho wato yana so ya kwantar da ita ya mata ya sammatse ta wata raka rajulan ra'ahu idha wazana yurajjihu fil mizan ya ga kuma wani mutum wanda in ya zo awo yana yin ainihin wato idan ya zo auna abinci ko wani abu da ake wani a sikeli yana sa sikeli ɗaya ya fi ɗaya sikeli irin mai guda biyun nan baya barin su zauna daidai wa daida to sai bar riwaya a gurin shi wata raka abu zubairi haka nan abu zubairi muhammad ibn muslim ibn tadrus ya yi watsi da shi shi uba kenan hina ra'ahu lam yakun yuhsinu salata yayin da ya ga cewa bai iya sallah ba yana yin salla kawai ko yaya kamar sallar mutanen kauye wata rakal min halab na amrin min ajli sautin sumi a fi baiti sai kuma ya ji ana dan rera kiɗa haka ko waka daga cikin gidan wani malami min hal ibnu amr shi ma sai ba hadisi shi gidan ma shi gidan ma yin iska ne kawai ana ana jin kiɗa to kaga yanzu kusan gidan kowa ba za a karba ba tunda ko baka saba su idiya za su saka daga alheri dole sai a yi wala shakka anna ba'da hadhihi al-asbabi laysat bijarihatin babu shakka akan cewa wasu daga cikin waɗannan dalilan ba su isa su sa a bar karɓar riwayar wani ba akwai tsanani a ciki wali hadan taqada ibn salahi ba'daha da aka ibn salahi ya ci gyaran wasu daga cikin waɗannan a cikin muqaddima wa ashara adh fitar fi tarjamatil minhali anna ma ghamaza bihi shu'batu la yujibu ghamaza ash-shaykh kuma a cikin tarjama shi wannan abin nan minhal da al uh, zahabi a cikin mizanul i'tidal ya nuni zuwa ga cewa irin wannan abin da shuba ya soke shi da shi ba abin suka bane shuba shi ma dai kamar yadda mun sha karanta tarjama sa da sauransu abin da ya kamata kowa dalibi ya jama'a sai ka koma waɗannan malamai ka bi tarihin su akalla a cikin muhimmat daga cikin littattafan da suke littattafan tarjuma dan ka san su sani na hakika in ma ka manta su ne ka tuna akalla kaga yanzu an yi guda biyu kafin mako ya dawo sai ka je ka zauna ka karanta tarihinsa a cikin siru alamin nubala a cikin tarihul islam a cikin tazkatul huffazi a cikin littafin tarihu bagdad da da da da tarihu abin nan dimashku da littafai ire-iren waɗannan kaman tahzibul tahzib kaman tahzibul kamal da ire-irensu za ka ga wasu manganin suna maimaituwa to wannan zai baka dama sai ka ji abin har ya bi jikinka ba sai ka haddace wai ka yi zama na wahal da kanka sai ka haddace ba zai zama kawai ka saba da shi inda kana karantawa yau da kullun yau da kullun a fi muhimmanci ka san su fiye da ka san mutanen ango kullun na faɗa wannan magana Imam al-Bukhari yake ba da labarin ya zo rubutawa ya ga wani ba zai je wani gari inda ya san cewa yana da ƴan uwa a garin wanda suke ƴan uwansa ne ta bangaren uwa da ya rubuta wasiƙa yana so ya gaishe su yace sai manta ma suna sunayensu yan uwan shi na jini amma ya manta meye sunayensu da aka lakaba musu rana akika a yayin da kuma ya rubuta littafin tarihul kabir aka abin nan ya haya abin nan malam ibn madini yake cewa wani sarki Ibn tahir bari nuna maka wani littafi da aka yi shi kamar tsafi yace bari ka ga tsafi na ilimi ilimi ne amma kamar tsafi saboda ba a gane ma yayaye wannan littafin ba lokacin a irin wannan lokacin ba a san yadda ya yi shi ba a matsayin shekarunsa da kuma irin tsarin littafin ya ce wannan da ka gan shi to tsafi mana ya wuce kawai abin da za a ce gama garin kwakwalwa tana yi saboda yadda buhari yake in yi riwaya a gurinka da sai ya tambaye ka sunanka da sunan babanka da sunan kakanka ina aka haife ka yaushe kaza da kaza suwaye yan makarantarku suwaye malamanka suwaye ɗalibanka duk sai ya rubuci dawa dawa kuwa wannan hadisin tare sai a rubuta mai suna wannan malaman sai ta gurin su wannan wannan information ne dinga collecting wannan data ita ce ya haɗa ya tarihin kabila a lokacin da babu wanda yake da fikira irin yoyin wannan abu da ka sai hatta malaman shi sun firgita da shi a lokacin sai eh, kamar yadda Umarun naƙi da yake cewa ya yace Umar guna Ali falla sai yake cewa wallawa wannan yaron da ya shigo ji ke gaba da hankali na ya tashi wallahi ce ba na samu natsuwa sai ya ba wajen nan <laughs> Eh, alkafshin da bah kenan ko mun gane to to a shahidi shine kaga bukhari duk da ilimin sa amma sunan wasu yan uwansa bai rike ba saboda ba su ne damo shi ba amma mu yanzu da ma muna daya sunan yan uwanmu da ma da dangin eh, mu da sirkan mu ma da da sauki ma sunan wasu yan iska ne can ma wanda ba su san mu san su su muke rikewa aktoci yan wasa eh, masu kudin duniya guda 40 wanda suka ci Guinness Book of Record na kaza wasu in iska can daban wanda wasu ma sun mutu ma garwashin wuta ne ma su ne ake rikewa kuma ba ka san wannan ba wai baka waye ba ka da ilimi sanata falasin wa mi'ataini shekara ta 203 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Imam Dhabi ke cewa fiha nan ne kuwa oh, da biyu ne ko sanata 2 wa mi'ataini shekara ta 202 fiha tuwfi ala sahih damra bin rabi'a fi ramadana bi filistin rawa an al-auza'i wa tabaqati wa kana min ulama al-mukthiri wannan malami mai suna damra bin rabi'a bisa magana mafi inganci a wannan shekara ya rasu ta 202 ya rasu a ƙasar falastinu ya yi ruwa daga al'auza'i da sauyin auza'i yana daga cikin manyan malamai masu yawan hadisai ana mushi alkunya da abu abdullah mutumin ramla ne ramla garin ramla na ƙasar falastinu yana da riwaya a cikin alkutubul arba'a abu dawud tirmidhi na sa'i da ibn maja wafiya abu abubakar bin abi uwaisin almadini akhu isma'ila sai kuma ɗan uwan isma'ilu ɗan abi umais shine abubakar ibn abi uwais asalin sunan shi shine ne abdulhamid ibnu abi uwaisin dan uwan Isma'il dan Abu Uwais Isma'il wanda yake Maliku kawun sani dan gidan kanwan Maliku dan Isma'il ibn Ukhti Malik shi yake cewa Isma'il ibn Abi Uwais wasmu Abdul Hamid gashi ma Abdul Hamid amash rawa an ibn Abi Dhi'b wa Suleiman ibn Bilal wa Ta'ifa wannan ya da riwaya a cikin dukkanin kutubu sitta in banda Tirmidhi in banda al-Imam ya wani kuskure kamar da Ibn Hajar ya ambata a cikin Tahribut Tahdhib da cikin zo Tahdhib da yazo sai ya kuskure sunan wannan mutumi sai ya ce makaryaci ne ya tunanin wani ne daban can al daban wani A'mash can daban wanda yake makaryaci sai ya kuskure wajen danganta wannan bayani zuwa gare shi wa Abu Yahya Abdul Hamid ibn Abdurrahman al-Himmani al-Kufi rawa anil a'mashi wa jama'a sai kuma al-himmani uh, abdulhamid ibn abdurrahman wanda yana da hadisi a cikin bukhari da abu dawuda da tirmizi da ibn maja a cikin sitta banda nasa'i banda muslim uh, qala abu dawuda kana da'iyatan ila al-irja abu dawuda yace wannan yana kira zuwa ga irja'i dan mutumin kasar kufa ne babu mamaki dan yayi da'awa ko yayi uh, ya zama mai ra'ayin irja'i wato irin masu sassauci sassauci da yawa din wa abu hafsin amru bin shabib al-musli al-kufi rawan abdul malik bin umair wal kibar sai kuma malam amru ibnu shabib al-musli wanda ya da riwaya a cikin tafin ibnu maja al-imamu ibnu hibbana ya lissafa wannan malami a cikin majruhin da haka malami ne mai rauni wa qala an-nasa'i nasa'i yake cewa laysa bil qawi وفيها يحيى بن المبارك اليزيدي المقري النحوي اللغوي صاحب التصانيف الأدبية وتلميذ أبي أمر بن, بن العلاء وله أربع وسبعون سنة وهو بصري نزل بغداد ɗaya daga cikin manyan malaman nahawun ƙasar bagadaza mai suna yahya ibn al-mubarak al-yazidi al-mukuri mai kanta da al-qur'ani al nahawi malamin nahawu al-lughawi malamin lugha wanda kuma sahibu tasanifil adabiyya yana da littafai da dama na adab wa tilmidhu abi amr bin al-ala kuma dalibin abu amr bin al-ala walahu 74 sana ya rasu shekarunsa a lokacin shekaru 74 wa huwa basariyun asalin shi mutumin kasar basara ne nazala bagdad ya zai zauna a kasar bagdaza shine malamin da ya karantar da sarki ma'amunul abbasi a fadar a fadar su dinnan ta tabanul abbas kuma babban malami ne daga cikin thiqat a wurin qira'at amma kamar da zahabi ya faɗa cikin tarjumarsa a cikin sirru alamin nubala yace lakin la yadri mal haditha bai san hadisi ba malamin nahau ne malamin sira ne malamin qira'at ne amma ba malamin hadisi ne da aka bashi da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗayan su wa fiha al-fadl ibn zurriyasataini wazirul ma'mun sai kuma al-fadl ibn sahal wannan tsohon ba magujan nan da muka yi magana a baya wanda ya zama shine babban minista a fadar ma'amun wanda ake mashi lakabi da zurriya satani ma'abocin shugabanci biyu shugabanci na administrative shine babban waziri sannan shugabanci kuma na asakirul daula shine kuma babban komanda ko komandan hafsoshin me yake cewa ne ma babban hafsan hafsoshin sojoji kuma dai me shine dai babban kwamanda na sojojin daular Banul Abbas ta bangaren ma'amun tun ma ana rikici tsakanin ma'amun da amin shi suke nufi da zurri zurri'asati shi sarkin shi ya ba shi wannan mukamin banda shi akwai wani malami mai irin wannan sunan karka rikici akwai alfadlu ibnu sahalin al-baghdadi wanda ya da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita in banda tirmizi alfadu ibnu sahalin al-baghdadi za a zo a yi magana shi a nan gaba ba a wannan lokacin ya rasu ba a wannan shekara aka kashe shi wannan babban minista mai suna alfadlu bin sahal ba'adu a adai fi hammamin bisararsa. wasu abokan gaba suka kashe shi a cikin hammam yana cikin gidan wanka irin wanda suke a wancan zamanin sarakuna suna da wani abu da suke yi kaman a yanzu za ka yi kwatanta shi da irin kaman abin nan bat cubicle ko swimming pool ko wani abu makamanci haka wanda za a tara ruwa a cikin kwami a saka ruwa mai kyau da abin da suke sakawa sabulai masu kanshi su shiga ciki suna suna nishadi haka a ciki to irin wannan ne suke ce muhammam wanda ya zo a sunna an hana shiga shi tambar to irin shi ne ya shiga yana wanka sai wasu daga cikin wanda suke jin haushin shi a cikin gwamnatin inda ya ta yin abubuwa waɗanda suke kamar yadda aka ambata ne ɗan siyasa ne kuma yana da gaskin wanda suka ja suka suka suka azazzala wutar fitina tsakankanin ma'amun da ɗan uwan shi amin shi wannan babban mai taimakawa ma'amun ɗayan kuma mai irin sunan shi alfadl ibn shi kuma babban mai taimakawa amin ila janibi ummihi khayzuran kenan suka suka dinga suka dinga azazzala wuta sai da aka rikicin da aka yi wanda ƙarshe shi aminu ɗin ya rasa rayuwarsa da mulkin sa a wannan rikicin to akwai wanda suke jin haushin shi a gwamnatin su ma su ma manya ne a gwamnatin amma wani wani yanayi ne da kulle yake maimaituwa in aka samu wani ya samu shiga a gun wani babban sarki ko wani mai mulki sai ya hana saura suna yake ce makabal ko ko kicin cabinet ko wane ne wanda za a ce kafi sarki ko sai abin da kace sarki yake da ire-iren su waɗannan su ne suka haɗa kai suka ba da cin hanci ma wasu daga cikin haras masu gadin shi su kuma suka dilmiya shi a ruwa ya shaki ruwa ya mutu ko kuma idan aka fara wata riwaya yana cikin wannan wankan kuma akwai 'yan mata jawari bayi da suke kewaye da shi wannan ta miƙo mishi tawul wannan ta mishi kis wannan ta taje mishi gashi wannan kuma ta miƙo mishi abin sha to a cikin wannan abin sha ne aka saka guba ya sha ya mutu sarkin ya ji takaici da bakin ciki kwarai akan kashe shi kuma sai da ya kashe mutane sun fi hamsin duk wanda aka ce ana zargin yana da hannu sai da aka shi ba wani magana shari'a kawai da duk wanda bincike ya kai aka ce aiwa na ana zargin kamar da hannun shi sai da aka shi wajen mutum hamsin shi ma ya ce waƙuti da bihi jama'a an kashe mutane da dama wata fanza'ajal ma'amunu ma'amunu ya birkice ya shiga cikin tashin hankali wata asafa alaihi ya bakin ciki waƙuti da bihi jama'a aka kashe wasu daga mutane wa kana min muslimatil majus Dama ba guje ne musulunta wannan magana cewa ma'amun ya ji haushi da sauransu wasu malaman tarihi ma suna ganin duka camouflage cewa ya ji daɗi a lokacin saboda kusan sahal bin kamar ya kwace mashi gwamnati ne ya rasa yadda daidai shi ya fi karfin shi kuma a lokacin ma'amun yana neman auren yar kanin wannan sahal da shi ne Alhassan bin al shi wannan sahal ko shi kuma wancan Alhassan ibn sahal gwamnan shi ɗin nan na Bagadaza yana neman auren yarsa zamu zo mu ji batun auren a gaba ko to a lokacin yana neman auren kaga wanda za a ce kamar shine maɗaurin auren ta kuma shi kuma na ya mashi kaka gida akan gwamnati ya rasa yadda zai dishi da aka ya ji daɗin kashe shi da aka yi ko kuma wasu ma suna ganin kamar da hannun shi ma a kashe shi amma sai ya nuna bakin cikin shi kuma ya ɗau mataki na kashe duk wanda zai iya tona asirin cewa ko da shi yi wallahu a'lam amruhum ilallahi, wa hisabuhum ila Allah to kaga duk wannan shine al'amarin shugabancin ma ba a gane me gaskiyarka me ba gaskiyarka ba sai Allah da ya halice ka Allah ya tsare mu sanata 30 wa mi'atini wa fiha استوثقت الممالك للمأمون وقدم بغداد في رمضان wannan min khurasan ne ba fi ba wattakhadha sakana a wannan shekarar ta 303 ne al'amura suka daidaita ga ma'amun ya karya kashin bayan duk wani dan tawayi ya samu daula ta daidaita ya baro ƙasar khurasana inda yake da ya dawo ya zauna a bagadaza babbar cibiyar gwamnatin banul abbas wafiya tufiya azharu binu sa'adin samman malam azharu dan sa'ad as-samman a wannan shekara ya rasu abubakar al rawa an sulaiman taimi wa tabaqati asha arba'an wata sa'ina sana ya rayu shekara 94 a duniya wannan malami yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawo da tirmidhi da nasa'i ibnu maza ne fita da hadisinsa ba an ce da kafin abu ja'far al-mansur ya zama halifa abokin shi ne bacci kawai ke raba su da abu ja'far al-mansur ya zama halifa ya shigo ya gaishe shi sai abu ja'far ya ce a bashi a bashi alf dinar kuma ka a bashi ya sake shigowa baya san abokan da taka da irin waɗannan mutane da haka bai sake ganin shi irin gani na halwa ba sai wata rana da ya kokari ya samu ya shigo majalisi am da ya ganshi ce me ya kawo ka ce eh dama na zo ne saboda na zo maka maka jaji na ji an ce baka da lafiya shine ruwan gashi ka a ni lafiya ta lau ce a ƙara daukan dinari dubu a bashi ya ƙara ce ma haras kan ku sake barin shi shigo nan wajen na gaya mu bayar mutane na bane ya ci gaba da neman yadda zai shigo dai kullum ana hana shi ranar da ya samu ya dace da ya shigo cikin rububi yace ba na ce ku hana wannan shigowa ba ya kai ka shigo yace ai ranka ina ji labarin an ce kana da ta'addu'a ne wanda in dai an yi za a karba shine nazo ka bani yace ba ni da ita da ina da ita da na yi addu'an ka daina shigowa ne kullum sai ka shi <laughs> kisa ce haka haka khatib ya rawaito ta cikin tarihi Baghdad karanta siru alamin nubala dama yana daga cikin ɗabi'a sarakuna canza abokai idan ka san ah, ah, ah, kamar tura suke cewa a friend in power shine is a lost friend haka suke cewa abokinka da ke kan mulki to ka ɗauka ka yi asara abokantaka shi karkace kana tutiya cewa ai wane kaza minista abokina ne inda ya fita daga kilik ɗin ku kawai to ya fita kenan kai kuma ka ci gaba da zama a kilik kana talakawa ya fi maka alheri don ba ka ba sai ka ta buga in kana tunar yadda kuke da kwana a ɗaki a ɗan hudu hostel kuna <laughs> cin wake ne ko ku fita ku tafi lacca tare wata rana ma ba ku ci komai ba wata rana ma in bai nan ka kake yi mai assignment tare kuka yi abin nan eh, da aka wannan cuwa-cuwa tare kuka satan ansa tare kuka jigo 'yan mata amina duk tare kuka yi iskancin da kuka gama yanzu kuma shi babban minista ne ko wani ɗan siyasa kai kuma kana nan karasa abin da za ka yi <laughs> in ka zaka ba labari ba sai a ɗauka ci ne kai wallahi tallahi gara kawai ka je ka nemi naka kai ba Eh, duk 'yan siyasan nan ba sun yi makaranta ba kuma nan musamman nan abu take cibiya ce babba da damar sun yi abu sai ka wani kaji wani frustrated professor malam yana ta baku wannan labari ci wani dan iska nan muke tare da shi mu muke ba koya mashi amma wai yanzu ya ma daukan waya ya ma canza wayoyin shi za ka ta jin wannan complaint din ku ko wani ma da ta ya fita ku kuma ku ne gurayen ajin ku kuke koya musu ku ne masu cin 4.0 kuma amma shi kuma yanzu shine a can yake ya wuce ma 4.0 da shi su suke cinye ma azikin ƙasa gaba daya to kawai ka hakuri da Allah ya baka kawai sai ya maka ka manta da shi ba shi ne mai ka ba saboda ba sa yin click ɗaya da talakawa kuma gaba ɗaya tunaninsu da aƙaliyarsu kai da zuciyar ma masu mulki wala ba yin zuciyar mutane ba masu mulki ba sa tunani da awatif ka san wannan psychologinsu yadda muke da tunani da tausayi Kawanci kau da kai na sanayya masu mulki ba sa wannan abin da ke gabansa kawai shine mulkin su duk abin da zai iya kawo mulkin su tangarda to Allah za su iya kawo da shi ka san wannan duk rashin sanin wannan yake sa mutane suke rikici da masu mulki ka san wannan shi sa an kabu tarihi zaka ga mai mulki ya kashe baban shi ya kashe dan shi ya kashe matar shi ya kashe kowa guda nawa aka yi wannan a cikin musulunci ba da za mu zo kan wasu daga ciki ai yanzu ba mu kai lokacin da duniyar musulci ta rikice rikicewa na sosai ba da sauran hayyacinta har yanzu shekara 200 ne kawai bari a fara shiga shekara ta 300 400 500 in Allah ya raya mu zuwa lokacin kaji irin bala'in da zaka dinga ji a cikin waɗannan tarihohin na abubuwan da sarakuna suka yi lokacin da za a samu sarakunan ma sun waye gari wasu ma 'yan giya ne mashaya ne wasu wasu kawai 'yan gado ne ba su san ma muhimmancin sarauta ba su dai kawai sun gada ne wani wanda kawai kwana yake cikin bayi yan mata kaji an ce sarki guda daya yana kwana gado daya da mata ashirin ya zai da su kawai saboda tsabu ga sanan available wani yana da baiwa mace tafi guda ɗari da sun iya ba kuma kowace kawai in ya zo fadarsa suka zo suka yi rawa ko suka kawo abinci wanda ya gani kawai zai ce ma fiye ɗin shi to wannan ita za a kawo mashi ita yau ɗakin shi sai ya zama na ma ba ruwansu da matan auren ba akwai akwai sarakunan da aka dinga zargin cewa ma ƴaƴansu da matansu na aure suka yaba ba ƴaƴansu bane tun bayo ba saboda bai bai kula mata aure sai ta ta tarkici kawai da ministoci ta ta fitina da sauransu irin da kaga hanyar yanzu ana yi dinnan ba sa ba abu bane isa kamar yadda na sha faɗa jama'a mutane suna kan tarihi za su rage shiga cikin ɗimuwa na abubuwan da suke gani ba wani abu da za ka gani ka ce wai sabo ne wai hankalinka ya tashi an taɓa yin irin shi ko kuma wanda ya fi shi muni to suka ga suka to ai ba ai ba komai bane dama ai an taba ji misali yanzu wanda in ka ji karar hon yanzu kawai an yi hon ai ba za ka ji tsoro ba dan da ka taba jin karar hon amma yaro ji karami yanzu baban shi fito da shi yana jin hon sai sai ya sa kuka bai san me ba to shine irin abun nan da muke samu na shock da mu je mu ta hayaniya akan Facebook ai ta surutu da majalisanmu wai an ji wani yayi kaza ko wani ya ce kaza ko mas'ala iri kaza ta faru saboda mutane ba su taɓa jin wannan abin ba sai a ranar mu mai hawa karancin sanin tarihi ma wani koda na nan kusa koda wato na ita wannan daular Najeriya din Allah ya tsare mu na'am wane kenan azharu eh akwai daga cikin asita banda ibnu majah eh, ibnu majah ne kawai bai ruwa daga duk waɗannan jama'an kuna son ganin su kai ka koma taqribu tahdhib tahdhibu tahdhib al-kashif lirahabi ko uku nan kuma da zaka gani sai kokari kai ka saba da su zaka rike ba hadda cewa ake ba wai da ake haddace formula a zaka kokari ne kai kullun kana kallon suna kallon ka kana shiga kana fita zaka kai ka saba yadda kaga direba na iya kirga ramukan da ke hanyar Lagos tun ka Kaduna har Lagos wani ya san yawan ramuka kuma ko yana gaggadi ya san cewa daidai wuri kaza za a ɗaya kafa ba ka bane inda awal nan daga nan har zuwa kasuwa akwai wani rami da baka san shi ba in kawo wannan keke taka mai taya uku ko a kake kasa inda za ka taka wuta kasa inda za ka daga saboda kabu kabu ya fi cikin carbi cikin carbi yau da gobe ne kawai na wafi hafin jima'a fi dulka'ada al'imamu hussein ibn aliyin al-ju'ufi sai al'imamu hussein ibn ali ibn al-walid al-ju'ufi maulahu al-kufi al-muqri al-hafiz mutumin kasar kufa malamin qur'ani din nan babban mahaddaci wannan shi yana da gaskiyar zaulul jama'a rawa anil a'mash wa jama'a qala ahmad ibn hanbal ma ra'aytu afdala minhu wa min sa'ad ibn amir ad-dubai amr dan hanbali yake cewa ban taba ganin wanda ya kashe falala ba shi da malam sa'ad dan amir wa qala yahya ibn yahya an-naysaburi in baqiya ahad min al-abdali fa husaynun al-ju'fi in ma har akwai wanda daga cikin abu dalu wanda za a ce wai dole sai da su a duniya to ina ganin wannan husain din in ji malam yahya ibnu yahya malamin su imamu muslim qultu wa kana ma taqaddumihi fil ilmi ra'asan fi zuhud wal ibada bayan kasancewar shi babban malami in ji zahabi ce kuma babban dan zuhud ne da bauta Allah wa fiha al husain ibn al walid an-naysaburi al faqih sai kuma malam husaini dan ah, dan walidun naysaburi babban malamin fiqh din nan rahala wa akhadha an malik ibn migwal wa tabaqati yayi tafiya ya tafi kasar sham kenan yayi karatu a gun malik ibn migwal da tsararrakin sa wa qara alqur'ana ala alkisai ya koyi karatun qur'ani a gun kisai wa kana kathiral ghazwi wal walkaram wal mutun ne daga cikin wanda suka fi kowa yawan yaƙe zuwa yaƙi da jihadi kuma mutumin kirki mai kyauta da sakin hannu wannan ya da riwaya cikin tafin al-Imam an-Nasa'i ne kawai wa fiya Khuzaimah ibn Hazim al-Khurasani al-Amir sai kuma wani kwamanda daga cikin komandojin banul abbas shine huzaima ibn hazim al-khurasani al-amiru ahadul quwad al-kibari al abbasiya wa fiha zaid ibn al-hubabi sai kuma zaid ibn al-hubabi ibn ar-rayyan kenan al-hubab kamar da malamai suka fasara zahabi ma ya fasara yace abin nan nau'un min al-afa'i wani nau'i ne daga cikin macizayya macizi ne mai shiga ruwa wani maciji ne mai shiga ruwa din nan shi ake ce ma al a larabci sami'a malik ibn mighwal wa khalqan kabiran ya ji karatu a gun malik ibn mighwal da malamai da yawa wa kana hafizan sahiba hadith babban mahaddaci ne yana da hadisai da yawa wasi'ar rihla sabiran alal faqri wal faqa tafiye tafiye kuma ya hakura da talauci da rashi eh, babban malami ne alimamu imam ibn hibbana ya kwararo shi a cikin as al'imamu muslim da al'arba'a sun fitar da riwaya saban da bukhari ya yi yawace yawacen duniya har ma ana cewa ya je ƙasa andalus duk da yake zahabi ya yi istigrabin cewa ya je ƙasa andalus ɗin a yin da ya ƙoƙarin nuna cewa malaman da ya yi karatu a gunsu andalasawa ɗin ya gamu da su ne a harami ba wai ya je ƙasarsu ba ne wallahu a'lam وفيها عثمان بن عبد الرحمن الحراني الطرائفي yattabi'u ne wannan ku gyara. kana yattabi'u tara'ifal hadith yana bibiyan hadisai masu ban sha'awa hadisan da suke da labarai haka yan masu daɗi da labaran aljanna labaran ni'imomi wanda da za a ji mamaki yana bibiyar su yake tattarawa sai ake ce mishi at-tara'ifi faqila lahu at-tara'ifi rawa an hisham ibn hibbana wa tabaqati wa huwa saduqun zahabi yace wannan mai gaskiya ne riwaya ce riwaya ce hasana al-imamu abu dawuda da al-imamu an-nasa'i da ibnu majah sun fitar da riwayarsa banda bukhari banda muslim banda tirmidhi wa fiha fi safarin ali ibn musa riba al-imam abul hasan al-husaini bi tus in kun tana mun wuce wannan a baya ah, wannan da ah, ah, ma'amun ya bashi wilayatul ahad ko aliyu ne riba ali ibn musa riba shi ma wannan shekara ya rasu 203 ana mishi alkunya da abul hasani al-husaini jikan sayyidina husaini ne bi tus ya rasu a garin tus har yanzu sunan garin kenan jiha ce yanzu a ƙasar iran ana spelling ɗin shi ko dai t-o-u-s tuwus ko kuma t-u-s kawai ana rubuta shi duka haka ƙasar iran jiha ce mai zaman kanta a ƙasar khurasana da yanzu kuma ƙasar iran walahu hamsuna sana ya rasu ɗan shekara hamsin ko kuma shekara hamsin da uku bisa wani ƙauli walahu mashhadun kabirun bi tus yuza yana da hubbare babba sananne a ƙasar tus har a zamanin su kenan kuma har yanzu akwai shi ana zuwa ana ziyarta yan shi'a suna zuwa wannan ya daga cikin wuraren da za ka ga malamai sun yi magana a kan imamu Zahabi musamman a cikin littafin shi Siru Alamin Nubala da Tarihul Islam yana yawan faɗan cewa wane wane kaza yana da mashhadi yuzaru amma ba a taba samun a wani wuri ya ce babu kyau wanda Zahabi kuma da aka san shi da naƙadi bai wuce wata magana da bai da ba sai magana akan ta kowace iri ce sawon akan hadisi ne akan fiqhu ne akan tarbiyya ne akan ra'ayi ne wata magana da wani malami ne baya wucewa sai ya yi magana a kai idan aka wasu suka karkata zuwa ga cato kamar kace zahabi baya ganin haramcin zuwa kabarin waliyai da yin addu'a a wajen ko musamman an samu shi har ila yau a cikin tarjuma al-imamu a cikin tarjuma wani daga cikin albayt da na manta kowa yayi kokarin ya yayi raddi ga ibn taymiya a kai kai ce cewa su ibn taymiya su kyauta ba sun hana ziyarar kabari na waliyai wallahu alam kamar tarjafin aqidatul imam az-zahabi littafi da wani wani bahati da wani malami a kasar makka yayi karamin juz'i haka na manta sunan malamin shi ba a takeice shi zaka ji irin wannan da dama yana cewa wa ana wane lahu mashhadun yuzaru ko wa yutabarraku bihi ko wa yud'a indahu baya yin koda ya yace na'uzu billahi ad dalala wanda wani lokaci iya abin da yakan faɗa ke Allah ya gafarta musu gaba daya rawa an abihi musal kadim wa an jaddihi an ja'far ibn muhammad ibn sadiq dun mun karanta wannan da bayanai da muka yi a baya akai ah, وفيها أبو داود الحفري عمر بن سعد بالكوفة روى عن مالك بن مغول ومسعر وكان من عباد المحدثين سيكما أينها إلى يوم ونمتم سنة أبو داود الحفري ونسنش عمر بن سعد حفر إن وتأنقواتي أقصر كوفة إن يزونا yana daga cikin masu bauta Allah wanda suka rayu cikin talauci rawa an malik bin migwal yana daga cikin masu min ubadil muhaddithin qala abu hamdun al-muqri lamma mata dafannahu wa tarakna babahu maftuhan ma khallafa ce da ya mutu da aka je aka mai jana'iza kofar gidan shi ma abu da aka bari ba abinda za a rufe dan ba abinda za a sata kamar da dalibai suke ba da labari hatta takarda wacce za a rubuta karatu bai da ita bai da kuɗi na siyan takarda don haka wani lokaci a jikin rigar shi kai rubutawa haka abokan suka ba da labari idan ya zo ya haddace sai ya wanke riga uban ya koma sai ya sake rubutawa a jikin da ka san barawa an sa irin wata suke rubuta da kawo bayi da kuɗin siyan kora takarda saboda tsabara ga talauci imajin mutum ya mutu a ce kawai da aka fitar da shi aka je aka mai jana'iza ko sai aka bar gidan a ne ya zama kharab babu komai a ciki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ibn al-madini ma ra'aytu bil kufa a'bada minhu yace ban taɓa ganin wani a kufa da ya kai shi tsaba rage bauta Allah ba wa qala waqi'un in kana yudfa'u al-bala'u bi ahadin fi zamanina fa bi abi dauda al-jafari in har akwai wani wanda za a ce a sanadiyar shi Allah ya kawo da mutane bala'i ko adda a ce Allah dan wane ka rangwanta mana to wannan mutumin ya kai wannan mataki ya kai a haka da shi saboda tsaba ragen bauta Allah shi da da tsantseninsa za mu saurara in sha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba za mu yi wannan karatun ba jama'a mako mai zuwa sai mako na sama sha Allah kamar yadda na faɗa kafin a fara wanda ya san ya zo karatu na jama'a ku dinga shigowa kuna zaunawa irin wannan zaman da mutane suke a waje ko ana labari ko ana taba hansar da sauransu ko ana cin tsire ya saba wa tarbiyyar ɗaliban karatu na ahlus sunna jama'a Allah gafarta mana albani ya ta mana fada akan wannan wasu sun ji wasu basu ji ba wasu kuma tunda sun ga baya duniya sun koma suna yi to ba dan shi kuke ba ya kamata ku idan Allah ne Allah shi ke wannan matsalar da ya kawo ne